alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi <clears throat> wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau 25 ga watan rabi'u thani Hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da tari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin fasirar kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na arba'in da tara na sha'atul jami'a bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nash'atul jahmiya tasowan jahmiya hunaka asbabun wa awamilun da'at jahman ila al-qiyam bi nashr afkarihi al-kabir akwai wasu sabubba da wasu dalilai da suka da suka ainihin sanya har jaham ya tsayu a wajen yada ainihin mummunan mummunan fikiransa an gane ku akwai dalilan da suka sanya har ya tsayu ya ta yada wayannan mummunan fikiransa fi a jama'il a tsakiyar ainihin taron jama'a wa min hadhihi al-asbab ala sabilil al-misal daga cikin wayannan sabubba akan hanya na misali ba wai iyakancewa ba al na farko ta'assuruhu bi ustazihi ma'bad juhani tasirantuwansa da malaminsa mai suna ma'abadul juhani allazi kana jabariyan khalisa wanda shi wannan malamin nasa ya kasance dan jabariya ne tsantsa an gane ko in an ce jabariya khalis shine wanda kai tsaye yake ganin cewa bawa ba shi da iko an gane duk wani abin da kaga bawa ya aikata ba shi ya aikata ba Allah ne ya aikata kawai an gane wannan ai su suna da fahimtar ana jingina ainihin aiki zuwa ga bawa ne a lasabirin majaz la a lasabirin hakika. in kaga bawa ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zarka to ana cewa bawa ne ya yi, amma ba bawa bane bai yi an gane ya yi. to irin wannan su ne jabariya khalisa an gane ya yi. to saboda haka shi ma'abadul jihani wannan shi ne shine aqidansa za a ƙara a bil jamahir hakika ra'ayin ma'abudul juhani ya yadu a cikin taron jama'a qabla qatlihi kafin a kashe shi fa qama jaham fi khurasan sai ainihin jaham sai ya miƙe cikin garin khurasan yad'u ila i'tinaki fikr jabar al-mutlaq yana kira zuwa ga runguman fikira na ainihin aljabar al-mutlaq kawai mutum ya yadda ba shi da iko kawai ka yadda bawa ba shine mai yin sallah ba bawa ba shine mai yin azumi ba bawa ba shine mai yin zakka ba kai hatta sabon Allah bawa ba shine mai yi ba shi bawa yanda ka san bishiya ne wanda kawai iska ke kada shi an gane wannan ayi to wannan shine abinda ainihin jaham ya ta kiran mutane zuwa gare shi kana fi balhim mufassiran mashhuran muqatil bin suleiman ya kasance a garin balak akwai wani babban malamin tafsiri mashuri. ana kiran shi muqatil bin sulaiman wa kana shuhratuhu qad biladin bilad al islamiyya ya kasance shaharar wannan malamin wato ya game garuruwan musulmi an gane ƙwararren malamin tasiri ne duniya ta shaida masa cewa lallai ya kware a wannan fage na tasiri lakin muqatil kana mushabbihan kalisa sai dai shi kuma wannan muqatil din ya kasance mushabbihi ne cikakke tsantsa an gane wannan ayi shi kuma wato shi wannan muqatil din yana kamanta Allah da halitta kai tsaye Allah yana magana kamar na halitta Allah yana ci kamar na halitta Allah yana kaza shi yana jinginawa irin abin da ya shafi gajiya da irin su bacci da irin da yawan na abubuwa wanda siffa ne na bawa shi wannan bawan Allah muƙatil yakan gida ma Allah subhanahu wata'ala da saboda haka malamin tafsiri ne amma kuma mushabbihi ne wa kana jaham yasma'u khabarahu ya kasance jaham yana jin labarin wannan malamin tafsiri muƙatil bi annahu afrada fil isbat cewa yayi guluwi a wajen tabbatar ma Allah sifofi yana cewa Allah yana ci yanda muke ji yana gani yanda muke gani yana daidaituwa irin yanda sarki ke daidaituwa kan kujerar mulki an faji wani ayi hatta ja'ala Allah mislan khalq kai har ya zamanto ya sanya Allah misalin halitta fa zahaba ilayhi liyarudduhu ila sawab sai ya tafi zuwa gare shi liyarudduhu ila sawab domin ya mayar da shi zuwa ga daidai eh, <laughs> shi wannan jihar bin safwan da ya ci labarin wancan kito lallai mukatil ya ɓace bari ya je ya zauna a majalisinsa ya ringa sauraron tafsirinsa saboda ya seta shi eh a fi zannihi sai ya yi kuskure a cikin zatensa. li'anna mazhabahu allazi akhadahu min Ja'd bin Dirham lallai mazhabansa wanda ya karba daga Ja'ad bin Dirham shi ma mazhaban nan datti ne mazhaban nan kazanta ne shi ma kusan ta'dil eh shine mazhaba na ta'dili ba gaba na'am yanzu da shi wancan mai tashbihi din da kuma shi wannan mai ta'dili din wanne ne fa hadari wanne ne a cikin ya fi hadari shi dai wannan yana tabbatar ma Allah siffofinsa Allah yana ji irin nasa Allah yana gani irin na halitta Allah yana da fuska yana da hannu irin na halitta haka yake cewa an gane wannan ayi to shi kuma wancan yana kore ma Allah zuwa wayannan siffofin Allah ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah baya ci Allah baya gani kaga yaya kenan kaga sun zama to kishiyoyin juna shi jaham yana kore siffofin Allah ga baki daya siffofin da yake tabbatar ma Allah kawai shine siffan da ya san cewa bawa ba shi da shi shine siffan al-qudra saboda shi a ganin shi Allah ta'ala shi kadai ne kafir to wannan shine dalilin da yasa shi jaham saboda ya tabbata ma Allah sifan kudura shi kadai yace bawa ba shi da iko in kaga bawa yana magana ba shi yake magana ba in kaga bawa yana sallah ba shi ke sallah ba bai da ikon komai shi bawa sauraka sai ya tabbatar ma Allah sifan alƙudura Allah ƙadir ne shi an gane wani ko amma duk wani sifa wanda ya san ana samun shi gabawa ya kore shi irin kamar sifan hayat ana samun siffar rayuwa ga bawa to sai kore shi ga Allah kamar siffar ilimi ana samun ana samun siffar ilimi ga bawa sai kore shi ga Allah kamar siffar ji bawa na ji sai kore shi ga Allah haka ya kore shi kuma zai ce Allah yana ji irin yadda muke ji Allah yana gani irin yadda muke gani Allah yana da fuska irin wannan fuska namu to shi ne nake tambaya wa'annan mutane biyu gashi suna da aƙidu masu karo da juna idan aka ce ka zaɓa ana so lallai ka zaɓi ɗaya daga cikin wannan aƙida ko a kai ka lahira wanne za ka zaɓa wani ya ce gane mutum ya ɗauki tashbihi da ya ɗauki tadili in ka ɗauki tashbihi ka nuna da Allah da halitta duk ɗaya suke ibn qayyim na cewa man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani duk wanda ya kamanta Allah mai girma da halittansa to wannan yayi kama da mushriki ba nasari to shi kuma wancan fa mai korewa sai ce au aqara rahmanu min awsafihi fa huwa al-kafuru wa laysa zal imani sai ce ko kuma ya kore mu Allah sifofinsa to wannan kafiri ne ba shi da imani to wanne ne ka fi so to shi wannan lalataccen wanda yake kore ma Allah sifofi sai ya ji labarin wancan mai kamanta Allah da halitta sai ce to gaskiya wancan ya bace barin je shiryar da shi <laughs> na'am fa afrada fi nafi tashbih sai shi ya yi kuluwi ya wuce gona da iri a wajen kore ainihin tashbihi shi kuma hatta qala annahu ta'ala laysa bi shay har ma yana cewa Allah laysa bi shay'in yace duk wanda yace Allah shay'un ya kafirta Allah laysa bi shay'in an gane wannan ko al imam abu hanifa rahimahullah al imam abu hanifa Allah ya masa rahama ya ce afrada jaham fi nafi tashbih jaham ya wuce gona da iri wajen kore tashbihi hatta qala annahu ta'ala laysa bi shay har sai da ya ce lalle Allah ta'ala ba komai bane shi an gane wannan to wannan matsala yana nan har har gobe ana ja a kan shi hal Allahu shay'un aw laysa bi shay Allah wani abu ne ko ba wani abu bane misali su ɗan jami'a sun ce duk wanda ya ce Allah shay'un yi ridda su kuma ɗan mushabbiha sun ce Allah shay'un ne Allah shay'un kal ashiya' Allah abu ne kamar abubuwa su kuma ahlus suna suka ce Allahu shay'un amma laysa kal ashiya dalilin su qul ayyu shay'in akbaru shahada eh qul lillah qul ayyu shay'in akbaru shahada kace wani abu ne fi girman shaida qul ka kace Allah ne kaga shi Allah shay'un ne amma laysa kal ashiya an fahimci wannan ko to da haka ya wuce gona da iri in ji abu hanifa a wajen kore ainihin tajbihi ya kore ma Allah duk wani siffar shi na kamala hatta qala annahu ta'ala laysa bi shay har yace lalle Allah ta'ala ba wani abu bane shi wa afrada muqatil fi ma fi ma'ana istisbat shi muqatil wannan malamin tafsiri din ya wuce gona da iri a wajen ma'anan tabbatar ma Allah sifofi hatta ja'alahu misla khalqihi har ya sanya shi misalin halitta ya sanya Allah yana magana kamar halitta kai har kunne da hanci duk sai da ya tabbata ma Allah kunne da hanci da baki sai da ya tabbata ma Allah amma su ƴan salafiya masu bin hanyar magabata suna tabbata ma Allah da kunne suna tabbata mai da hanci suna tabbata mai da baki hmm? ba sa tabbatarwa ba sa korewa an gani shi ahlus sunna an ce mai Allah yana da baki ko yana da hanci ko kunne zai ce Allahu alam Allah ta'ala bai tabbatar ba Allah ta'ala bai kore ba su ahlus sunna suna tabbatar ma Allah ne abin da ya tabbatar ma kansa sannan kuma suna kore masa abin da ya kore wa kansa abinda kuma Allah ya shiru bai ce ko wasu ma suna yin shiru ne an gane wannan ai ke san ka ce mana Allah ya daidaita kan al'arshi sai mu ce ya daidaita kan al'arshi in ka ce yi daidaita sai mu ce Allahu a'lam an gane Allah yana da ido sai mu ce eh Allah ya tabbatar maka kanshi da ido a cikin alkur'ani da sunna an gane wannan ko yaya idan yake sai mu ce Allahu a'lam an fahimci wannan amma hanci ba babu inda Allah ya tabbatar babu inda ya kore kunne fa babu inda ya tabbatar babu inda ya kore baki fa babu inda ya tabbatar babu inda ya kore to duk irin wayannan ana yin shuru ne a kansu an gane wannan ko na'am duk wanda ya faɗi wani abu dangane da wannan to ya kutsa cikin gaibi na Allah wanda ya kutsa cikin gaibi na Allah kuma ya yi shishigi ana ce mai tsoron mummunan cikawa wa iyaz billah na'am inna hadha mu'attilun wa za ka mushabbihun eh shi wannan mu'addili ne mai kore ma Allah sifofin shi ne gaba shi kuma wancan mushabbihun ne yana kamanta Allah da halitta wa inna lahuma ra'ayani kabisaini lalle su bi din nan suna da ra'ayi guda biyu munana masu datti an gane duk guda biyu ra'ayinsu kowanne daga cikin wayannan an kafirta su an kafurta yan jahamiya an kafirta yan mushabbiha na'am qult sai na ce shaham bin safwan hadha tilmiz ja'ad bin dirham ja'ad bin safwan wannan dalibi ne na al-ja'ad bin dirham الذي قتله خالد بن عبد الله القصري وندا خالد 24 بن عبد الله القصري ya kashe shi hijiran annabi na 124 Allah ilhad ya kashe shi akan zindiƙanci da kuma ilhadi kamar yadda satin da ya wuce ko satin da ya wuce mun kawo tarihin yadda aka yi haka kashe shirin na'am Waljadu a awwalu man istada al qawl bi khalq al qur'an shi jad shine farkon wanda ya kirkiro ra'ayin cewa qur'ani halitta ne shine farkon wanda ya kirkiro shi na'am wa ta'dilun wahi an sifati da kuma kore ma Allah sifofin sa subhanahu Na'am. mu duba littafin al-milal nihal shafi na 86 da kuma littafin mizanul itidal na imamu zahabi mujalladi na uku shafi na ɗari da sittin da tara bitafarruf na'am wa nastakhlisu min hadha an najahama nada bi nafi sifat wato zamu iya fitarwa daga cikin wannan cewa lalle jaham yayi kira da kore sifofin Allah ina ra'a muqatil bin Sulaiman yunadi bi tashbih lokacin da ya ga muqatil bin Sulaiman yana kira da tajbih kenan jam ya yi kira ne da kore sifofin Allah lokacin da ya ga muƙatil yana kira zuwa ga kamanta Allah da halitta kamar ya zama raddul fi'il kenan ina fatan gane wannan yawa wa yaqulu zahabi na'am fi kitabi imam zahabi yana faɗa a cikin littafin sa wa kana muqatil yadbitu al-isnad ya kasance muqatil yana kiyaye isnadi wato yana da ilimin isnadi wa kana yaqussu fil jami' bi marwa wato ya kasance yana ba da kissa eh? yana ba da kissoshi a can jami'a a can marwa fa qadima jaham a lokacin nan sai jaham ya zo ya zo wannan garin na fajalasa ila muqatil sai ya zauna a wajen muqatil ya zama kamar dalibi haka fa waqa'at al asabiyya sai ta asubanci ya auku aka samu rikici tsakanin shi da muqatil ai al shahna wal baghda aka samu ainihin gaba da kiyayya tsakanin su ya auku wada kullu wahidin min huma kitaban al akhar sai kowanne daga cikin su ya wallafa littafi akan ɗayan kowanne yayi littafi yana raddi ga ɗayan an gane wannan ya faɗi gaskiya wani bangare ya yi kuskure wani bangaren wancan ma ya faɗi gaskiya wani bangaren ya yi kuskure wani bangaren idan suna yin raddi za ka ga kamar yana da gaskiya sai kuma ga ya faɗi ruwansu shi ma wannan kamar yana da gaskiya ya faɗi ruwansu saboda kaga shi wancan ya kamanta Allah da halitta kamanta Allah da halitta kafirci ne amma kuma ya yi daidai inda ya tabbatar ma Allah sifofinsa, to shi kuma wannan yana kokarin ya gyara ma wancan ainihin kamanta Allah da halitta da yake yi yana ta mai rabi duk mutumin da ya kamanta Allah da halitta kafiri ne laisa ka yi shay'un kaza kaza kaza kaza duk wanda ya kaza za ka ta gamsuwa sai kuma ya ce Allah ba baya ji Allah ba baya gani duk wanda ya ce Allah ya daidaita kan al'arshi kafiri ne wanda ya ce Allah subhanahu wata'ala yana saukowa saman duniya kafiri ne wanda ya ce Allah yana da fuska kaga da kana ta murna ko kana murna yana rabi ga ƴan mushabiha daga bayan sai koma kanka shi kuma wancan kana murna yana raddi ga yan mu’abdila daga baya sai koma kanka to saboda haka ahlus sunna na tsakiya ne tsakanin ahlut tajbih ah, abin ahalu tajbi al-mushabbiha da kuma ahalu ta'dil al-jahmiya ko na'am darajatul jahmiya matakai matakai na yan jahmiya وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية درجات الجهمية حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية يا أنبتي متاكي متاكي لأن جهمية ومدى تأثر الناس بهم da kuma irin gayan yadda mutane suka tasirantu da su wa qassamahum ila salasati darajat ya kasa ainihin yan jahamiya zuwa kashi uku al-awwal na farko a darajatul ula darajar farko al-jahmiya al akwai aljahamiya alghaliya wato yan jahamiya da suka wuce gona da iri a wajen ainihin kore siffofin Allah annafuna li asma'illahi ta'ala wa sifati masu kore sunayen Allah ta'ala da kuma siffofinsa wa in sammu bi shay'in min al-asma'il husna qalu huwa majaz hmm. ko da kaji sun kira shi da wani abu daga cikin sunayen Allah kyawawa sai ce majaz ne ko da sun ce Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim ko da sun ce Allah arrahmanur rahim ne sai ce wannan duk da cewa an ce sunan Allah ne ba wai hakikanin sunan shi bane majaz ne an gane wannan ko saka ba wai hakikanin Allah ta'ala ba shi da sunaye ba shi da sifofi kawai ana jingina ma Allah wannan ne ala sabilil majaz kawai asani Eh, na biyu a darajar saniya su ne mataki na biyu na 'yan jami'a wa mu'tazila su ne 'yan mutazilawa wa nahawi da makamantansu allazina na bi asma'illahi alhusna fil jumla wa'anda suka tabbatar ma Allah sunayensa kyawawa a dunkule lakin yawfauna sifati sai dai suna kore sifofinsa su ne mutazilawa masu cewa Allah sami'un bila sam'in basirun bila basirin alimun bila ilmin mutakallimun bila kalam hayyun bila hayat an gane wannan ko wato sun tabbatar ma Allah sunayensa amma sun kore mai siffofin Allah hayyun ne amma bila hayat kaga ba fassara kenan alimun bila ilmi sami'un bila sam'in an gane to wa'annan su ne matakai na biyu na yan jahamiya matakai na uku أكنا eh aqidansu duk ana kiransa yan jahamiya saboda kore sifofin Allah duk mutanen da suke kore sifofin Allah yan jahamiya ne a sha'ira eh shi yasa ibnu qayyim yake cewa in yana a shi in zai yi raddi in zai yi raddi ga asha'ira baya kira asha'ira sai dai kira jahiliya kawai ya ce in ya rusa jahamiya to ya rusa sha'ira an gane? Eh. a daraja salisa daraja na uku wa hum qismu min sifatiya al-musbitin sune ismi daga cikin sifatiya masu tabbatar da sifofin Allah al-mukhalifina lil jahamiya. eh ana kiransa sifatiya al-musbitin su dinnan suna tabbatar da sifofin Allah kuma su sun saba ma jahamiya saboda jahamiya suna korewa wa'annan suna tabbatar da wasu sifofin walakin fihim nau'un min al tajahum sai dai tare da su akwai wani nau'i na ainihin jahamiyanci tare da su wa humul ladhina yuqirruna bi asma'illahi wa sifatihi fil jumla sune wa'anda suke tabbatar da sunayen Allah da sa a dunkule za su ce mun yarda Allah yana da sunaye yana da sifofi a dunkule kenan ba amma idan ka raka su sai kaga suna kore wasu siffofi da yawa na walakinnahum yuriduna ta'ifa min al-asma'i wa sifatil kabariya. sai dai su din nan suna so ne suna son wani bangare ne suna son wasu bangare daga cikin sunayen Allah da kuma siffofinsa al-khabariyya wa ghayr al-khabariyya wa yu'awwiluna kuma suna yin tawilinta an gane ku suna yin tawilin wayannan sifofi khabariya din da wanda ba khabariya ba in ce sifofi khabariya su ne sifofin da ake gano su kawai ta hanyar qur'ani da hadisi wanda inda inda a ce qur'ani bai siffanta Allah da su ba da ba za a san Allah yana da su ba an gane wannan ku su kuma sifofi gairul khabariya a ce wayan asha'ira su ne Allah subhanahu wata'ala yana da wasu siffofi wanda ana iya gano su da hankali ko da babu alkur'ani za a iya gano su to su ne siffofi gairul kabariya wa minhum man yuqinu bi sifatihi al khabariya al warida fi qur'an daga cikin su akwai wanda yake tabbatar da siffofin Allah al khabariya wanda suka zo a cikin alkur'ani dun al hadith banda wanda ya zo cikin hadisi sun yarda da siffofi khabariya da suka zo cikin alkur'ani banda wa'inda suka zo cikin hadisi kama Kasiru kasirun min ahlil ilm wa ahlil kalam wal fiqh kamar yanda da yawa daga cikin mahabota kalam da fiqh suke kai wa ta'ifatun min ahlil hadith da kuma wasu sashe daga cikin ahlul hadith zaka ga suna tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa wanda suke alkhabariya wanda suka zo cikin Qur'ani amma suna suna yin tawilin na hadisi idan sun ga wani siffa wanda ya zo cikin hadisi bai zo cikin Qur'ani ba sai su yi tawilin shi wa minhum man yuqiru bi sifatil warida fil akhbar aidan fil jumal daga cikin su akwai wanda yake tabbatar da siffofi da suka zo a cikin hadisai a dunkule lakin ma'ana fi wa ta'dil ba'd tare da hadisi sai cewa tare da korewa da kuma wato duk dai kowane sashi kamar a sha'ira mm, a sha'ira suna tabbatar da wasu daga cikin siffofin Allah amma kuma suna kore da yawa daga ciki na wata ta'tilu libadi ma sabata bin nusus da kuma kore sashen abin da ya tabbata da nasoshi wa bil maqul da kuma da kuma hankali wa zalika kabin muhammad bin kullab wa man tabi'a kaman ibnu muhammad bin kullab da wanda suka bi shi suna da wannan fahimta din duk wayannan yan jahiliya ne wa fi hadha al-qism yadkhulu Abu al-Hasan al-Ash'ari a cikin wannan ismi Abu al-Hasan al-Ash'ari ya shiga cikin su wa dawaifun min ahli al-fiqh wal kalam da wasu bangare daga cikin ma'abota fiqh da kalam wal hadith da hadisi wa tasawuf da kuma tasawuf wasu bangare daga cikin su sun shiga cikin wayannan nau'i na jahiliya wa ha'ula'i ila sunna mahda aqrab minhum ila al-jahm wal rafida wal wa'annan sun fi kusa da sunna tsantsa fiye da ainihin kusancinsu da jahmiya da shi'a da khawarij da qadariyya an gane su wa'annan da aka ambata 'Yan asha'ir ayan asha'ira da 'Yan muhammad bin kullab din nan sun fi kusa da ahlus sunna fiye da ainihin kusancinsu da jahmiya amma kuma duk da haka ana sanya su daga cikin yan jahamiya ne ibnu taymiya ya sannafa su cikin yan jahamiya hakanan sa ibnu qayyim al-jawziya an gane ku baka manya-manyan malamai na na sunna suna sannafa su cikin yan jahamiya duk mutumin da yake kore sifofin Allah kawai dan jahamiya ne kawai an gane wannan ku sai dai akwai yan jahamiya khalisa akwai kuma yan jahamiya wanda ba khalisa ba walakin intasaba ilaihim qa'ifa hum ilal jahmiya aqrab aqrab sai da cewa wasu bangare sun danganta kansu zuwa gare su su din nan aqrab minhum ila ahli sunna ma'ata sun fi kusa zuwa ga jami'a fiye da yadda suke kusa zuwa ga ahli sunna san sa Allah insha Allah sai ba a muke ba to sai tambaya na'am mutakaki bi a ah, kawai ai jarabawa za a yi ana so a samu limamin juma'a ya zama ya fi ilimi fiye da wancan da kamsu salawat ne ya yi so da dole dai a bincike shi a ga yayin zurfi a cikin ilimin fikihu na sanin hukuce-hukucen gyaran sallah da gyaran sallah da bacin sallah da sauransu duk ya sani hmm? sannan kuma ya zamanto yana da sauran ilimin muka daidai gwargwado amma babban abin da ake bukata wajen shi ne fikihu in ya goge wajen sanin ilimin yadda zai gyara dama limancin sallah ne ya yi to ya zama ta wannan bangaren sallah din ya san hukunce-hukuncen sallan da kyau ya san abubuwan zai baka mai sallah da abin da zai gyara mai sallah ya sani to sauran abubuwa kuma ana bukata don misalin don don karin abin nan yawwa amma ba dole bane a kwarai da gaske dama ta san ana son karatun karatun qur'ani ne dama wannan dole ne ko sai ya iya karatun qur'ani da kyau da tajwidin shi da komai sannan kuma ya san fiƙihu sai a naɗa mai rauni ya zama limamin juma'a nan ba ana nufin cewa wai don mutum yana limancin juma'a ka ɗauka ya kowa ilimi ba wannan shi ne tunanin awam a tunanin awam duk malantar ka in baka limancin juma'a ba kai ba malami ne ba musamman ma ba ma cikin ƙasar hausa ba sauran ƙabilu aka ce wani shi ne chief imam of the central mosque ai har za ka riga wani tuka wani kana cewa yiwa da chief imam of so so central mosque to an doka kawai kana a cikin duniyar ilimi ke cire ni an gani amma a yanda ake ciki wato limancin juma'a baya nuni kan iliminka ko rashin iliminka eh bai nuni kan ilimin ko rashin iliminka yana iya zama akwai wanda sun ninnin kaka ilimi amma ba sa limancin juma'a nasiru dinin albani ba limamin juma'a bane ibn baz ba limamin juma'a bane eh? sai manya-manyan malamai su fauzan baka jin su a harami suna limancin juma'a amma su ma haka suke bin wasu suke bin ɗaliban su ma limanci suke bin sallah hmm? su shek mukbil bin hadi shek rabiu bin hadi ba sa limanci ko ina ba sa limanci babu wani masallaci za ce ga masallacin shek rabi ga masallacin ah, nasiruddin ga masallacin wane-wane gara usaimin usaimin kuma yana da yana da inda masallaci can unaiza da yake limanci kuma yake karatu karantarwa amma mafi yawan malaman ma da suke tsayawa suke ba da ilimi ba sa limanci sai yan kaɗan yanzu kuma misali mu ce a najeriyanci malamin da muke ci da shi gaba ɗaya shi ne wa malamin gwamnati shi limamin sa tijan shi limamin sa tambayin limamin sassan bello ɗalibin ɗalibin ɗalibin ɗalibin shi ne amma da wanda bai sani bai suke to tun da kaga wannan yana limancin sassan bello to shi ne malamin gobe to wannan shi ne tunanin gaba garin mutane mai limanci shi ne malami wanda baya limanci shi ba abin nan bari ta fahimta ai to shi ne Thank you. idan yana da shi bayarwa a wajen da su wasu ƙa'idoji da wancan shi kuma da baya bayarwa su masu tantancewa sukan lura da wannan idan za su duba ilimin kowanne za su yi masu interview ne ya su tambaye su kan wasu abin da sharuɗan sallah sharuɗan limanci abubuwan da ke ɓata sallah wasu sharuɗa ake nema kafin a gina masallacin juma'a kafin a yi kaza mutane nawa ake bukata su yi sallar juma'a duk da gashi nan za a mai tambayoyi in bai sani ba to kaga wannan bai cancace limancin juma'a ba sai a nemo wani sai ya san mazhabin gida kenan in a Najeriya ne dole ne in a Najeriya ne za a dauke ka juma'a za a kai ka masarautar zazzauni masarautar zazzau kuma a masarautar malamai ne gogaggu in dai maganar fikihu ne to wallahi sai ka gudu ka bar su Wani da gaske masarautar zazzau malamai da aka ware musamman masana fikihu ne ta kowane bangare yan dariƙa ciki akwai na yan dariƙa akwai na yan kaza na sunna akwai na kaza irin tsofaffin malaman zauren na da to su ne a wajen an gane to su ne suke yin interview din kuma gaskiya galiban masu zuwa sun ce in ana interview din ana yin adalci kawai tun a wajen ma in ka ci za su gaya masu cewa ne kai ne ka ci sai dai in za a murde maka wallahi wallahi na zo kuma ma albishir cewa ne wallahi kai ka bi cancanta tun kana ne za ka zama kwanciyar hankali kana gida ma za su ma waya kuma su ƙara gaya ma suna jinjina ma ne kai kokari su zuwa habis ilimi ah, a'a ai galiban wanda ake wanda wanda suke wa tambaya ma wasu ɗalibai ne akwai wanda aka mai tambaya ma ya ce shi gaskiya iya da za a bashi limanci ce shi gaskiya iya karatun shi risala a nan suka mai interview shi sai da gaya musu da Allah kansu matsa mai da yawa shi da yake ba wai an kawo shi da abokan hamayya ba ne kawai shi aka ɗauko shi kawai in ya cancanta a bashi shi ne kawai ke to shi gaskiya ga iya inda ya tsaya mai isi da mai interview cikin da'irar risala a ƙasa ga mai interview suna gama wata ce to insha Allah ka cinta suka ba shi akwai wanda ya wanda ya ce ya karanci muktasar sai da suka sa shi gumi wallahi amma suka ce kai kokari duk malaman da muke ba interview babu babu kaman ka gaskiya amma shi kanshi yake sun mai tambayoyin da wasu ma ya manta da su kai ba zai ce ka ci kafi su ilimi ba saboda mai suma tambaya ka bada amsa da ka bada amsa ka bi mutum ilimi kenan ai ba ba a dama ana cewa haka da dama daga amun interview na bada amsa san ce na fi da suka mun interview ilimi ai ba cewa haka na to shi ne wannan ba shi bane a wai wanda suka mai tambaya sun mai tambaya tun da ya ba su amsa to ya kore su kenan ya fi su ilimi na? a gane cewa aikin me? yanzu ka yanzu wani abin da kake yanzu aiki waye yi shi yanzu wani yanzu abin da kake na yanzu akwai yanzu amin magana wannan maganan ka ne ko maganan maganan eh to ni ma yanzu wannan magana da kake da nake wa yake magana kaga duk ban sani ba kenan <laughs> eh kai ma kai ma kana tare da zuciyar cewa duk abin da dan adam ya aikata ba shi ya aikata ba eh kai ma kana tare da zuciyar cewa duk abin da dan adam ya aikata ba shi ya aikata ba kenan dan adam ya yi sallah ba shi ya yi ba to ga shi ka gane to shi ka gane yayi tunda kai da dan adam ke sallah azumi ba wa yake azumi zakka aikin haji biyayya ga iyaye sata kisan kai kidnapping hmm? to a ya tambaye waya za ya gane wanda shi dan adam ya yi ta dubu wanda ya ka gani to masha Allah wa alaikum salam Thank you. mai gidanka ne mana za ka mai biyayya matsayin mai gidanka ta abin da ya sa ka aiki ka yi masa aikin ai ba abin da ya haɗa kare shi da ya wuce koyan aiki ba shi kenan ba sai da yake da yadda kana da mahaifi ɗan jiri'a ya mutum zai mu'amalance shi ai ba abin da ya haɗa kare shi da ya wuce mahaifinka ne in ya sa ka abu ka yi in ya aike ka ka je kuma ka yi masa biyayya a matsayinka na ɗan sa shi mahaifinka sannan kuma ka kyautata masa gwargwadon abin da kake iyawa shine an gane amma da abin da ya shafi aqidan shi ya rike nashi kamar ka rike naka shine na hmm. kamar wani iri ka kawo mana wani misali a cewa ai ban aikata shi da da umarni na ba Allah ne ya bani umarni in yi ainihin ba wai shi ya aikin amma da umarnin wa Allah to shi ne wannan bai da alaka da wannan wa ma fa'altu an amri ai da ma ko shi manzo Allah abin da yake aikata da umarnin wa yake yi wa ma yanzu wa angel hawa in huwa la yi ma. muridin ne suke ran kasata Thank you. amma da wannan ayan na? su ‘yan ahalu suna ko kuma ‘yan biliya su kaga gani da kaga kari ita da abin kace ‘yan biliya ka za ka ɗauko magana ‘yan biliya kuma ka haɗa magana da mu ‘yan ahalu suna kuma mu da muke fasara bukan ka'ida Haka ayan da kawo daga shi daga fasaran shi ne wa ma fa'altu an amri ni ban aikata shi ba daga umarnin kaina da kaina Allah ne ya umarce ni kuma na yi sai da alaka da wani shabar ko wani abu ya nuna abin da ya aikata wahayi ne daga Allah shi za ka ce hidir annabin Allah ne abin da ya aikata din nan Allah ne ya umarce shi da ya yi wannan jarabawa ga annabin Musa shi ne <laughs> sai kila mm. ya saurari karatun yan hakika ko to kuma ka saurari yan hakika kuma ka gaya wannan kai kan kasan kasan arna ne wayannan bai ma dace ka bata mun lokaci a kansu ba ko duk mutumin da yake dan hakika ka san in kana neman ko fir'auna bai kai shi kafirci ba an ce kafircin ya fi na fir'auna tunda shi fir'auna bai raya komai Allah bane ya ce shi Allah ne shi ya dan tsaya ga kanshi amma su ba hatta alade wa mal qalbu wal tanziru illa illa illa ila to wai ne zaka yi haka kawo wani misali da su ai ka kawo misali ka ce ga irin ibnu ya faɗi kaza ya ce bawa ba shi ke yin aiki ba a waje kaza muhammad bin abdul ya faɗa ibnu baz ya faɗa albani irin wannan sai mu ga to bari mu ga dan shubuha akan abu amma ba zamani akwai wani shuwa ahalu suna sun yadda bawa ke yin sallah ke yin azumi bawa ke yin komai in ba an kaga mutum ya yi zina shi ya yi zina eh? shi ne dalilin da ya sa Allah yake yin azaba kuma Allah yake ba da lada hmm? Allah ya tanaji aljanna da wuta saboda wa hmm? saboda bayi kuma ba su suka yi aiki ba kuma ba su aljanna ba su suka yi laifi ba kuma su sa wuta hmm? kaga lazimul qaul shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganan bai da daɗin faɗi hmm. Allah yana da eh tuni ma taɓa jin wannan magana amma na san dai abin da suke nufi cewa mu ji tsoron Allah wai Allah yana da hajjaju bin Yusuf da yawa kenan irin yanda a wancan lokacin da mutane suka zama sun saba ma Allah sun kauce ma dokokinsa Allah ya turo musu da Hajjaj bin Yusuf ya zama azaba a gare su yayi ta kashe su yana azabtar da su ko ba yadda za su yi da shi to a kowane zamani idan muka yi saban Allah Allah na iya jaraba mu da irin wayannan Hajjaj din kashi na ganin shi ne manufa kamar yadda muke ganin irin kidnapping da muke ganin nan da kashe-kashen nan ai da irin wannan ne wannan kashe-kashen da wannan kidnapping din ai sakamakon saban Allah mu ne saban Allah mu yayi yawa sai Allah ya jarbe mu da abinda mun rasa yadda zamu yi da shi amma da zamu to mafi yawan mu mu to masu bin Allah da Allah cikin sauki Allah zai cire mana wannan abu ba za mu san lokacin zamu neme shi mu rasa ba an gane amma da zarar mutane suna sabo kuma suna tunanin cewa su samu kwanciyar hankali to gaskiya ba su nema ba kansu hanyar kwanciyar hankali ba idan muka karanta tarihin nan na bani isra'il da Allah yake ba ma cikin alkur'ani da yake ce mana wa qadaina ila bani Isra'il isra'ila fil ta din nan la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma Ba'azna alaikun ibadan lana ulai ba'asin shadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'adan maqula ko Allah ya ce ah, mun yi hukunci ga bani Isra'il a cikin littafi cewa lalle za ku yi barna a doron ƙasa sau biyu kuma za ku yi girman kai girman kai mai tsanani fa ja a wa'ad ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikinsu ya zo na wannan girman kan da wannan barnan da za ku yi ɗin nan ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko muku da wasu irin bayi na musamman uli ba'asin shadidin masu tsananin karfi suna da makamai fiye da na sojojin garinku sai da sojojin ku su gudu su bar su uli ba'asin shadidin fajazu kilala diyar sai su ringa yawo cikin tsakiyar garinku suna kirari bayan da za ku yi da su su bi ku har ku su kama ku su tafi da ku cikin daji sai abin da zai gara ma da ku zanen su ku eh? kaga Allah ya gaya wa bani Isra'ila haka a lokacin nan Allah ya turo musu da da bukta nasar albabili ya zo ya kace kace da baitul maqdis ya kashe ainihin manyan malaman bani Isra'ila bayan haka nan ya banka musu wuta ya zuba su a cikin a cikin masallacin baitul maqdis ya mai da masallaci ya zambola an gane wannan ko to duk Allah yake nuna mana yace musu saban Allah ku ne ya ja muku wannan sai Allah yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum amma in kun kyautata kun kyautata ne dan kanku ku za ku amfana wa in asa'atum falaha idan kun munana duk zai koma kanku ne ba amfanin fa iza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum idan dai alƙawarin fa yazo sai ranku yayi bakin kirin sai ranku yayi baki Eh? wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwala za su kara shiga masallacin baitul maqdis su yi farna, su kama mata su yi musu fiyade su yi kaza su yi kaza eh? wal yutabbiru ma alau tadbira za su darkake duk abin da suka samu nasara kan shi gayan darkakewa haka Allah sai nuna in sun kyautata sun kansu. nan take Allah zai canza musu al'amarin in ko sun ci gaba da munanawa fa kada su yi tunanin Allah zai taimake su cikin wannan hali an gane wannan to saboda haka saban Allah mu yana iya haifar da hajjaj kala kala dama hajjaj ai azaba ne aka yi don wancan lokacin saboda mutanen sun kauce wa dokokin Allah subhanahu wataala hmm? shi kanshi hajjaj lokacin har barazan har ma irin kirari yake yi ce ni azaba ne wanda Allah ya saukar zuwa gare ku in kun gyara aikin kun gyale ku in kun ci gaba sai ci gaba da gana muku azaba to ka gani yanzu masallaci ya zaba a masallaci in baka zo masallaci ba a kamo ka ki zuwa masallaci kai laifi in ka zo masallaci kuma ya kalla ya ce ya ga kan wani ya nuna haka aka yi ta gudanar da rayuwar har Allah ta'ala daga baya kawo ƙarshen al'amari ya kashe manyan malamai manyan tabi'ai akwai wani babban tabi'i da ya kashe tabi'in ya ce mai insha Allah daga gare da ba za kashe wani ba shi ne sa abin a wannan zaidu bin jubair ya zo gaban shi ya yi mishi inkari ya nuna masa kurakuran shi a jaji ke zan kashe ke to in ka kashe ni kuwa daga ni ku ban kare kisa an ce daga gare shi ko bai kare kisa ba rashin lafiya rashin lafiya ya rikici ya mutu <coughs> insha Allah wa alaikum salam eh na Allah ya ce yana ji nan za ka tsaya yana ji sai ce ma yana ji da me yi magana ba ike nan kawai abin da ya faɗa kawai shi abin da ake so iya inda ya tsaya ka tsaya nan Allah yana ji in wani ce ma da kun da zai ce Allahu alam shi ne ya ce mana yana ji an gane Allah bai tabbatar ma kanshi kunne bai kore wa kanshi ba a gano nan? amma yana gani ya ce da ido ido irin nashi ta jiribi a na. Hmm. e eh, walitus na ala aini an gani? e eh. eh. ba mu kai su eto amma su menene su kafirai na ne shi kuma menene shi shi musulmi ne ai su wayannan su yanzu wayannan suna jiran mutuwa ne kawai su shiga wuta kabare ne su dokanka da su ba ɗaya bane kai a nan duniya abinda kafiri yayin kace zaka yi a nan duniya za ka ji daɗin duniya ba Allah Allah sai ya ma wulaƙanci sosai zuwa kai ka ce kai musulmi ne ka ce za ka bi dokokinsa to in ka saba masa to Allah ta'ala ya alƙawarin sai ya maka azaba amma su ko Allah bai musu azaba ba azaban da ke jira su ma ya ishe su an gani in ma babu wani in ma akwai wani azaban ma da yanki ba azaban sun fi kowa kankan azaba me yasa nace maka haka wani azaba yafi kullun kana kallon tsaraici wani azaba yafi baka sallah kasar da ba a sallah ba sallah ba azumi ba kaza ba na musulmi shi wannan babban azaba na maka baka sani ba gara mutumin da aka kashe shi aka mai kidnapping aka kashe shi da wanda ya mutu da wanda baya sallah da a ce yanzu kana cikin sallah sai wani yanzu ya kidnapping ɗinka da a ce Allah ya rayar da Allah ya masu wannan Allah ya rayar da su da rayuwar Amerikawan eh? ni da yanzu rayu a da rayuwar Amerika kwanciya hankali da komai da rashin addininsu gara rayuwar da nake a Najeriya da kidnapping da Boko Haram da komai eh ka wannan su abin da mutane ke kallo mutane abin da suke kallo na rayuwa su kawai jin daɗi da kuɗi in dai suna samun kuɗi suna jin daɗin rayuwa su ɗauka shi ne rayuwa su ba san wa'annan asarin da suka yi suka makasar roshiya ba Allah ba zuciyar nan mutanen mutanen da ba su san Allah ba su san komai ba wani hasara ya fi wa'in nan wani azaba ya fi ga nan kamar da kan wannan kai duk abin da aka ma inda kai mutumin kirki ne sai wani ya harbe ka yi shahada a halin da ake ciki nan wani ya harbe ka ba hakinka ai shahada kawai mutane suna damuwa ne saboda ba sa samun walwala amma duk wanda ya taba ka cikin wannan musiba din ya kama ka ya zalunce ka baka da hakki shi Allah zai saka maka amma can duk wanda ya rayu irin rayuwa na wayan can ba mai saka ma ina ba ta gano wannan ai rayuwar da suke can gara rayuwar Najeriya sun biliyan da rayuwar Amerika da Ingila yau su abinda suke duba abinda mutane ke duba kaka shi haka mutane ba abinda suke magana sai kudi da yanzu a samu shugaba yanzu ya kawo tsaro ya ba mutane abinci tunarin da Allah za su yi watsi da addinin su wasu ba wai addini ya dame su ba su abinda ya dame su su samu su samu su ci abinci su yi walwala suna ganin wannan shine karshen rayuwa gaba ɗaya to ai wannan rayuwa ce ta dabba shi dabba ƙarshen shi kawai ya ci abinci ya kwanta ya yi jima'i shi kenan ya gama to wannan shi shine rayuwar turawa wanda rayuwa turawa suke mai daɗi daga cin abinci sai jima'i sai mai sai bacci sai wasanni ga luwaɗi ga saduwa da birgi mace ta kwanta biri ya take ta na'am fashi ne rashin mutane sun jahilci yadda ya kamata mutane a rinka nuna musu addinin ne to da mutane kuma kwata ba san addini ba shine matsalar su shi Allah cikin sunan sa fa da ba dan kan mu yi ba da wallahi Allah da ya kwace mana duk wani jin daɗi na duniya ya ba kafirai an gane abin da yasa Allah bai kwace mana jin daɗin duniya ya ba kafirai ba za mu bi su ne saboda ya san dan adam da san duniya shine abin da Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ko laula laula wa laula menene an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru bir-rahman li buyutihim suqfan min fiddatin Hmm. da ba da kada mutane su zama duk kafirai ba da mun sanya ga ga kafirai za mu sanya musu rufi na zinari rufi na azurfa da matakala na azurfa da gado na azurfa ɗaki na azurfa komai na azurfa ko kuma sai a bamu abuka sai zama tun mutumin da ya riko da musulunci zai kwana abuka ne su kuma kafirai za su ringa za su ringa hawa jirgi jirgi na zinari komai na zinari Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya mm. wannan duba wani abu ne jin daɗi ne kawai na rayuwa mafi kaskanci to wannan shine wasu ke kallo kawai wannan shirman shi ke kallo shi to ga America suna sa to America sa ga Allah da suke yi irin ta'addancin da ke cikin kasar ai zuciya an kashe zuciya da kashe zuciya da kashe jiki wanda yafi to an riga an kashe zuciya ya riga ya mutu kai kai an kashe jiki ne amma zuciyarka na nan kaga za ka mutu da imaninka su kuma an kashe musu zuciya gangan jiki na na mutumin da yake musulmi eh, an same doka ya bambanta da wanda ba same doka ba shi wannan kafiri ne shi kuma shi kafiri dama Allah ya riga mai alƙawarin sakamakon shi in ya saba in Allah ya ga dama zai mishi azaba a duniya ya ga dama zai kyale shi sai gobe kiyama Allah ya ce ma annabi wa in ma nuri yannaka ba azal lazina iduhum aw na na tawaffa yannaka fa ilayna marji'u Allah ya ce mun gara a nan duniya zamu mun gara ko sai gobe kiyama ba lalle bane dan kafiri ya yi ba Allah ya mai azaba kuma dan kaga Allah ya kyale shi ba wai ya nuna Allah yana son shi bane fiye da kai hmm ciwo na kwallaye ne Hmm? ana yi musu girgizar girgizan ƙasa da sauransu suna samun wannan girgizan ƙasa da abin da ya kama da wannan amma azabar lahira shi ne mafi tsanani a gare su eh za a nemi za a zagaya sha'adawa Allah sai